أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu sake saduwa a yau a wannan rana mai albarka ranar juma'a da muke tare da fadilata sheikh dr mahir al-mu'aikali wanda ladaninmu a wannan rana fadilata sheikh <clears throat> sa'ad al-fullata yake kira mana sallah a daidai lokaci kuma tare da ah, ƙoƙarin gabatar da wannan sallah a wannan rana mai albarka muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiqi ya mana kuma gamdakatar akan abin da <clears throat> muke saurare kuma muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ya sanya mu daga cikin bayansa nagartattu Allah mai iko ne akan komai mai ba da dama ne kuma ga sa yau take juma'a ɗaya ga watan jima da awal shekara ta 1444 muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya kara ma rayuwar mu albarka Allah kuma ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda da wafila Allah kuma ya ji kan magabatan mu da iyayen mu da malaman mu Allah muke roƙo ya sanya rayuwar mu ta zama <clears throat> alkhairi a cikinta shine yake rinjayi Allah ma duk alkhairin da yake ka Allah ka bamu kar ka haramta mana ya Allah saboda sharrin da yake wajenmu Allah ya muna afuwa ya gafarta mana ya sanya mu daga cikin bayan bayansa gartattu waɗanda yake karɓar tubansu a daidai wani lokaci mu <clears throat> na wani rana al-mu'azzin sa'id ibn umar fullata yana wurin karkare kiran sallah kuma yanzu nan insha Allah ta'ala ba da dafa bin tashaf dr bahir ibn abdullah al-mu'aqili kasance da mu a cikin wannan huduma bi idnillah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah Allah wanda yake shine wanda ake bautawa mai mulki kuma mai gafara mai masoyi ma'abuci al'arshi mai girma mai aikata abin da ya ga dama tsira da aminci kara tabbata gare shi kuma albarkatai tabbata ga sunayensa kuma ɗaukaka tabbata gare shi baya da abokin tarayya na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai a cikin rububiyarsa da kuma uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa. na shaida kuma lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne wanda ya sanar da al'umma su san ubangijin subhanahu kuma ya isar da su ga manzancinsa ya kuma bayyana musu shari'o'insa duk wanda ya masa da'a lalle hakika ya raba wata anan duniya da kuma lahira wanda kuma ya saba masa lalle hakika ya hasara anan duniya da kuma lahira ira da aminci da albarka da ƙara tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da tafarkin gaskiya a zuwa tashin kiyama bayan haka ya ku taron muminai ku ji tsoron Allah ubangijinku kuma ku yi masa da'a kuma ku miƙa al'amari zuwa gare shi kuma ku miƙa wuya gare shi gaba ɗaya kuma ku inganta ayyukanku da ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ubangijinku mafi girman tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku al'ummar musulunci lalle yana daga cikin sanin girman ubangiji jalla jalaluhu a wajen sunayensa da sifofinsa da ayyukansa shi ne wannan ƙunƙulo imani kuma shi ne zayar da'awar manzanni da kuma annabawa shi bawa idan ya san ubangijinsa to zai tsalkake a cikin tauhidinsa kuma ya yi kokari a wajen da'a gare shi kuma ya nisanci abubuwan da suke sun saba umarnin Allah kuma zai ƙara girmama al'amura ga Allah ta'ala da kuma girma da soyuwar Allah ta'ala da kuma miƙa wuya zuwa gare shi zuciyarsa za ta dinga haɗuwa da ubangijinsa da kuma neman haɗuwa da shi duk wanda yake kwaɗayin haɗuwa da Allah to Allah ta'ala shi ma yana kwaɗayin haɗuwa da shi Allah ta'ala yana da sunaye ɗari babu ɗaya wanda ya kiyaye su gaba ɗaya zai shiga aljanna lalle hakika Allah ta'ala ya yabi masu wannan ayyuwa ya yabe su kuma Allah da kansa ya siffanta kansa cewa shi alwadudi ne ma'ana mai soyuwar abubuwa ne Allah yana faɗi cewa Allah mai gafara ne kuma mai son mutane ne ma'abuci al'arshi mai girma haka Allah ta'ala yana faɗi a kan harshen annabinsa Shu'aib Allah ƙara masa yadda yana cewa ku roƙi ubangijin ku nemi gafara gare shi kuma ku tuba gare shi Lallai hakika ubangiji na mai rahama ne kuma mai soyuwa ne ga bayansa ita wannan soyayyar wani abu ne da ake ƙari samun ƙari a kansa dangane ga soyayyar da bawa yake da ita shi wannan alwaduri din shine wanda ke da soyayya ingantacciya Allah ta'ala ya girmama akan wannan lamari kuma yana da soyuwa da ƙauna ga bayansa da kuma baiwarsa da yama bayansa Allah ta'ala da kuma hikimomin da suke ɓoye duk wani abin da ke a bayan duniya gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya shi zama soyuwa ne ga bayansa kuma da rahamarsa kuma ya kyauta musu ne da kuma baiwa da ya musu akan wannan Allah ya sauƙaƙa musu abubuwan da suke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kastai gaba ɗayansu lalle haƙiƙa cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abota hankali da kuma ilimi wanda ya su tunani a cikin su ya daga cikin karamcin ubangiji subhanahu Ta'ala da kuma kyautayinsa da rahamarsa ga bayi shine shirye da bayansa zuwa ga hanyar musulunci ya cika musu kuma addini gaba ɗayansa sannan ya sauƙaƙa musu kuma damuwar su ya ɗauke musu kunci da bala'i ya umarce su da kuma godiya gare shi ya yi alƙawalin kuma duk wanda ya gode ma Allah zai ƙara masa don ya zama ya sanya musu maslaha ga bayansa kuma su samu alkhairi da kuma yadda da suke wajensa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku ambace ni zan ambace ku kuma ku gode mini ni kuma zan muku wannan sakayyar kanku kafirce mini lalle duk wanda ya shiga cikin sha'awe-sha'awe da kuma shubuha gaba ɗaya sanya kansa cikin halaka to lalle ubangiji subhanahu ta'ala zai mai magana da sauki kuma da mafi kyawun zance Allah ta'ala zai ce masa ya ku bayina wanda ya wuce gona da iri ku saba mini kuka zalunci kawunan ku kar ku ɗebi tsammani dangar rahamar Allah lalle hakika Allah mai gafar zunubai ne gaba ɗaya kuma lalle hakika Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jinkai ne shi Allah subhanahu ta'ala ubangiji ne mai rahama mai tausayi yana bayi suna saba masa amma su roƙe shi ya gafarta musu suna aikata kuskure amma Allah baya hana musu wani alkhairin bal ma ba sa gushewa a cikin wannan alkhairin nasu da yake saukowa sharrin su kuma gaba ɗaya na gudana Allah ta'ala yana gode musu akan abin da suka yi kuma yana shimfiɗa hannunsa da daddare don ya gafarta mu wanda suka yi zunubi da rana Allah kuma yana shimfiɗa hannunsa da rana don ya gafarta mu wanda suka yi laifi da daddare Allah ta'ala kuma yana saukowa daga wannan sama a kowane dare yana saukowa daga sama wannan saukowar da dace da Allah subhanahu wa yayin da kaso ɗaya bisa ukun dare ya rage sai Allah ta'ala ce wa zai roƙe ni zan gafarta amsa masa wa zai roƙe ni abin bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa wane wanda ya tuba gare shi wannan shine masoyi a wajen Allah ta'ala domin Allah ta'ala yana son wanda suke tuba balle yana daga cikin abin da yake baiwa Allah ga masu tuba gare shi ne Allah na farin ciki da tubar da suka yi kuma Allah mawadaci ne akan wani ɗin amma Allah ta'ala yana bayyana musu yalwar rahamarsa da kuma abubuwan da za su samu gafar Allah subhanahu wataala da su har Allah ta'ala yana cewa rahamata ta gabe dukkanin komai Allah ta'ala ke cewa zan rubuta ta ga waɗanda suke zama tsoron Allah kuma suke ba da zakka kuma suke ba kasance suna masu imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa na imani lalle Allah subhanahu wa ta'ala matsayinsa na alwajudu shine mai soyuwa ga bayansa mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana son bayansa kuma suna son sa son Allah ga rahama son bayi ga Allah da kuma bin arhamarsa da kuma bin manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya cewa ka gaya musu in dai kuna san Allah to ku bi ni Allah ta'ala zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku Allah ya kasance mai yawan gafarar zunubai ne Allah kuma yana cewa bawa ba zai gushe ba yana samun wani rahama ta ubangiji har sai ya samu rabauta da wannan kusanci na Allah subhanahu wataala idan Allah azza wa jalla yana son bawansa to shi ma zai sanya shi ya zama mai soyuwa ga bayinsa kamar yadda bawa yake kai wa zuciyarsa ga Allah face Allah ta'ala ya sa zukatan bayi baki daya sun koma zuwa gare shi ya zuwa sahih muslim daga hadisin sa Allah kara masa yadda yana cewa mun kasance a Arafa sai Umar bin Abdul Aziz zo zai wuce yana tare da mu a wajen wannan aikin hajji. sai mutane suka tashi suna kallonsa sai na ce babana ya babana ina ganin lalle hakika Allah Allah yana kauna Umar bin Abdul Aziz sai ce me yasa zaka faɗi haka sai ce saboda abin da yake da shi na soyuwa a cikin zukatan mutane sai ce ina haɗa ka da Allah ya kai babana ina haɗa ka da Allah ya kai babana shin ka saba jin Abu Huraira yana yin wani bayani ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji idan Allah yana son bawa ya kira sai ya kira Jibril ya ce lalle hakika Allah yana son wani da kuma ku so shi sai jibril shi ma ya so shi sai jibril ya kira mutanen duniya gaba ɗaya sai ce lalle hakika Allah yana son wani da kuma ku so shi da haka mu abota sama za su so shi gaba ɗaya sannan kuma sai a sanya mai soyuwa a cikin barin kasa ya zo kuma a cikin zuhud na imam ahmad an gaya mu daga cikin mutanen kirki na gargatu ya kawaye gari yau ya ce na waye gari tsakanin imomi guda biyu ne ban sani ba a cikin su guda biyu wacce ta fi zunubin da Allah ta'ala ya sassa da shi ba wanda zai iya ganin shi da zai aibata da shi ko kuma soyuwa ta da Allah ta'ala ya sanya a cikin zukatan bayi ya zama cewa babu wanda ya same shi sai ni lalle hakika Allah ta'ala yana cewa wanda suka aikata aikin kirki kuma suka yi aikin kwarai Allah ta'ala zai sanya musu kauna zai sanya musu kauna a cikin zukata mutanen farko da mutanen ƙarshe da haka soyayyar Allah ga bawa soyayyar Allah ga bawansa mumini yana zama cewa ba ta rabuwa ko bayan ya mutu idan har idanu suka zama cewa sun zama an buɗe su rai yana tafiya to za mu bawa bushara da rahamar Allah da aljanna da gafara da gare shi idan aka sanya shi a cikin kabarinsa Zai a yalwata masa iya ganinsa gaba ɗaya sannan kuma ga wani tafki na aljanna Allah ta'ala zai na masa idan aka girgiza ƙasa mafi girgizawa aka girgiza ta gaba ɗaya kuma suka fito da abin da ke cikinta mutane suka fito daga cikin kabarinsu suna babu kaya a jikinsu ba takalma kafarsu mala'iku za su karɓe su suna musu bushara suna musu bishara cewa duk wannan abubuwa wannan kyautayi ne da kuma kauna a wajen Allah subhanahu wataala lalle hakika waɗannan waɗanda kyakkyawa ta gabata gare su Allah ta'ala zai nesanta su daga azabar jahannama ba sa jin ƙararta kuma dangane ga zukatansu suna dawwama akan abin da suke bukata wannan girgiza ɗin ta lahira ba za ta tsorata su ba ko mala'iku suna zuwa suna lullube su ta bayani na cewa lallai wannan ita ce ranaku wannan ita ce ranaku wadda ku kasance ana muku al'auliya cikin ta ya ku al'ummar musulunci lallai yana daga cikin kyawun kauna ta Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa da kuma yalwar kyautayinsa ga bayi gaba daya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari gare shi dangane ga halin ma'abota gidan aljanna wanda ya fi kowa karamin gida a gidan aljanna to dangane abin da Allah ta'ala kuma ya tana dama ma'abuta kirki a gidan aljanna wanda idanu bai taba ganin ta ba kunne bai taba jin labarin ta ba kuma zuciya kuma ba taba tunani akan wannan abuwan ba ya zo sahih muslim daga Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yake na ƙarshe a wajen shiga aljanna wanda ya shiga aljanna shine wanda zai dinga tafiya wani lokaci ya je ya dawo rana aljanna muna ganin da wuta tana ta su gare ta in aka yi da shi sai sake dawa sai ce ya ubangiji na gode maka da ka tsayar da ni daga cikin wannan wuta din na gode ma ubangiji wanda ya tsayar da ni daga cikin ki lalle hakika Allah ya bani Allah ya bani abin da yake mai girma wanda bai ba mu wani ba daga cikin mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe da haka sai ya ɗaga masa wannan matsayin nasa sai ce ya ubangiji ka ƙara kusan da ni zuwa ga wannan bishiyar don in samu inuwar wannan bishiyar in kuma sha daga ruwanta sai Allah ta'ala ya ce masa ya kai bawa ɗan adam wala Allah idan na baka ita za ka tambaye ni wata bayanta sai ce ya Allah a'a ba zan tambaye ka wata ba sai ya alƙawalin cewa ba zai ƙara tambayar ta bayan wannan bishiyar da yake nema ba ubangiji sai ba shi uzuri saboda ya san abin da ya san cewa bai da haƙuri a kansa dangane ga jarabawa da ya mata sai Allah ya ba dama ya samu inuwar ta kuma ya sha daga ruwanta sai kuma a sake ɗage ni wannan bishiyar wadda take wannan ta farko a kame ta dunta sai ta ya ubangiji ka kusanta da ni zuwa ga wannan ɗin dai in sha daga ruwanta kuma in samu inuwarta ba zan tambaye ka bayan wannan ba sai Allah ta'ala ce ya kai bawa ba ka yi mu alkawali ba cewa ba za ka sake tambaya ta ba wani ban da wannan ba sai ce ya ubangiji wala Allah in ka bani wannan ba za ka ba zan sake tambaya ka ba dan haka ba zan ƙara tambaya ba ubangiji sai mai uzuri saboda ya san abin da shi wani ba zai iya hakuri a kansa ba sai Allah ba shi dama ya kusanta zuwa gare ta ya samu inuwarta kuma ya sha daga ruwanta sa'an nan kuma sake ɗaga mashi wannan ta bishiyar a kawo mata Wai a kame ta bishiya a kofar gidan aljanna ta fi waɗancan guda biyun da suka wuce sai ya ce ya ubangiji ka ɗan kusanto da ni zuwa ga wannan mana dan in samu inuwarta in sha kuma daga ruwanta ba zan sake tambaye ka bayanta ba sai ubangiji ya ce masa ya kai bawa ba ka yi min cewa ba za ka sake roƙona daga wannan wani ba ya ce ubangiji haka ne wannan ba zan sake tambaye ka ta ba ba zan sake tambaye ka bayanta ba ubangijin sai mai uzuri saboda ya san wannan abin da ba zai iya haƙuri akan abin da ke gani ba sai Allah ta'ala kusantar da shi zuwa gare ta an da kusantar da shi zuwa gare ta sai ya dinga jin sautin mutanen aljanna yana jin sauti na mutanen gidan aljanna sai ce ya ubangiji ka shiga din cikin aljanna mana sai ubangiji ya ce ya kai dan adam ya za ka dinga takura mini. me kake kuma bukata ya samu ya zama cewa ka da in na baka ka daina tambaya ta gaba daya kana so in baka duniya da abin da ke cikin ta gaba daya sai ce ya ubangiji za ka mu izgilanci ne bayan kai ne ubangin talakai gaba daya sai abdullahi bin mas'ud sai dariya ya murmushi sai ya ce ba za ku tambaye ni akan me yasa ni dariya ba sai suka ce me yasa ka dariya sai ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya shi ma sai muka ce masa ya rasulullah me kake ma dariya sai ce saboda dariyar ubangijin talikai gaba daya yayin da bawa ya ce ya ubangiji kana ma izgilanci ne bayan kuma kai ubangijin talikai gaba daya sai Allah ta'ala ce ni ba na ma izgilanci sai dai ni na kasance ne mai iko ne akan abin da na so a wata ruwaya kuma ta ɗaya daban Allah ubangiji jalla Allah zai gaya masa cewa zaka so ne yanzu a baka irin mulkin masu mulki na duniya gaba ɗaya sai ce bangiji na yarda na yarda Allah ce na baka wannan da makamancinsa da makamancinsa da makamancinsa irinsa har sau biyar sai ce ya ubangiji na yarda sai Allah ta'ala ce wannan naka ne da kuma goma irin waɗannan da haka kana da irin wannan da abin da ranka take bukata da kuma jin daɗin ganinka kana da abin da ranka yake bukata da kuma jin daɗin ranka da ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku soyu zuwa ga Allah ku yi nuna soyayyar ku zuwa ga Allah da ayyukanku na kirki kamar da Allah ta'ala ya nuna muku soyayyarsa da ni'imominsa da falasa ku so Allah kamar yadda ya so ku ku kyautata aiki zuwa bayansa kamar da shi Allah ya kyauta muku a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya ka wata rai ba za ta sani abin da ka ɓoye mata ba na jin daɗi a gudanar ƙiyama ba wannan sakamako ne dangane ga abin da suka sanci suna aikatawa Allah mun albarka da ni da ku a cikin alkur'ani da kuma amfani da kuma sunna ta annabi sallallahu ya amfani da mu da abin da ke cikin ayoyi da kuma hikima ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafarar Allah daga dukkanin zunubi da kuma kuskure da ku nemi gafarar Allah Allah me ya kasance mai gafara ne ko mai jin kai ne godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ke shine abin soyuwa kuma mai kyauta mai yin tausayi mai yin kyautayi da kuma baiwa na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle annai Muhammadu bawansa ne kuma manzon ne ira da aminci da albarka tsara tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da wanda suka bi shi da kyautawa haizan ta kiyama bayan haka ku yi tsoron Allah ya ku taron muminai lalle hakika Allah ta'ala yana son abinda sunayensa su turkunsa da kuma sifofinsa shi mumini mai soyuwa ga yan uwansa to abin soyuwa ne ga Allah kuma lalle kuma ina bauta ma Allah ta'ala da wannan suna nasa na alwadudu da kuma ɗaukakar da Allah ta'ala ke sanya a cikinsa da kuma soyuwar bawa da matarsa da kyautata zamantakewa tsakanin shi da shi da matarsa ya zuwa sunan kubra na imam al-baihaqi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin matanku su ne wanda kuka fi son su kuma suke haihuwa waɗanda suke shayarwa kuma suke bayar da abubuwa in suka ji tsoron Allah mafi alkhairin mata su ne waɗanda idan suka haɗa tsakanin ƙaunarsu ga ubangijinsu wajen bin yardarsa da kuma soyayyata ga mijinta ta hanyar bibiyar kyawun abubuwansa mafi alkhairin maza gaba ɗaya shi ne wanda yake mafi alkhairi a cikin iyalinsa ya zuwa sunan tirmizi daga aisha allah ƙara mata yadda tana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin ku ne mafi alkhairin ne ga iyalinsa ni ne kuma mafi alkhairin ku ga iyalina da haka rayuwa ta waɗannan eh, auratayya tana da abubuwa guda biyu na farko akwai soyayya Allah ta'ala yana cewa yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala ya halitta muku matan ku don ku samu nutsuwa da su ya sanya mu kuma mawadda ta kauna da tausayi lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke masu hankali ne mafi kyawun wannan wantaka da kusanci da kuma tuno waɗannan abubuwa na mutanen kirki da cika abubuwa na waɗanda suke abokan zamantakewa da abin da ke cikin sunan Allah kuma na alwadud ya zo hadisin abla dan Umar Allah kara masa da ce wani mutum ya zo daga mutanen ƙauye sai hada shi a hanya sai mai sallama Abdullahi mai sallama ya ɗauke shi a bayansa akan jakinsa sai ba bashi wani rawani da ke kansa ya ɗaura masa yace wannan da dinari ɗaya yace Allah shirye ka wannan ba ƙauye ne fa wannan kuma suna yi neman yarda da abin da ke ɗan kaɗan sai abdullahi ya ce lallai hakika baban wannan ya kasance a masoyi ne ga umar bin khattab kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai mafi cikar bawa ga zumuncin babansa shine sadar zumuncin da babansa yake sadarwa imam muslim rin tuna hadisi yana daga cikin dalilin kawo kauna wannan shine yaɗa sallama da kuma afuwa tsakanin mutane da san alkhairi a gare su da sanya farin ciki a cikin zukatansu da kuma tausayawa masu rauninsu da kuma taimakon wanda suke masu bukata ya zo daga hadisi Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda wani mutum ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah wani mafita ne ne mafi soyuwa a wajen Allah wani aiki ne kuma fi soyuwa a wajen Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mafi soyuwa a wajen Allah ta'ala shi ne wanda fi kowa taimako mutane kuma mafi soyuwar ayyuka wajen Allah su ne farin ciki da za ka sanya shi a cikin zuciyar musulmi ko kuma ka yayi mace wata damuwa ko kuma bashi da ake bin sa ko ka tunkuɗe masa wata yunwa da take damunsa in tafi da iyali na a wajen bukata in tafi tare da uwana a wajen wata bukata ya fi min alkhairi sama ga itikafi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wata guda a cikin masallacin manzo Allah sallallahu a Madina Imam Babarani ne rito na hadisi da kuma ingantaccen isnadi sannan ku sani ya ku bayan Allah lalle hakika Allah ya umurce ku da wani al'amari mai girma Allah da kansa ya fara ya ce lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku ne suka masu imani ku yi salati taslimi ga annabi ya Allah ka ƙara salaci ga annabi Muhammad da kuma matansa da zuri'arsa kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahima Allah kai albarka ga annabi Ibrahim annabi Muhammad da zuri'arsa kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim lai hakika kai abin godiya ne Allah Allah ka yadda da khalifu nan guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi farkin gaskiya da kyautawa har zuwa tashin kiyama da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautayinka da baiwarka ya ubangiji masu rahama Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka tsakansun da shirka da mushrikai kiyaye mutuncin addini ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai samun baiwarka da sauran garuwa na musulmai Allah ya alhayyu ya qayyum dan ka muke roƙonka ya Allah ka gyara mana halayen mu gaba ɗayansa ya Allah kar ka kai mu zuwa ga abin da zai zama halaka gare mu ya Allah Allah ka yaye damuwa daga cikin masu damuwa na musulmai ka yaye bakin ciki daga cikin bakin ciki Allah ka biya basu kan wanda ake bi bashi ka warkar da marasa lafiya mu da marasa lafiya musulmai Allah ka gyara halaye musulmai a ko ina suke ya Allah dan rahamarka da fallarka da karamcinka da baiwarka ya Allah ubangijin ta kai Allah duk wanda ke nufin garin mu da zaman lafiyar mu da cutarwa Allah ka shagaltar da shi da kansa Allah ka shagaltar da shi da kansa ka sanya bakin cikin sa gare shi Allah sanya mai bala'in sa ya Allah gare shi ya kawiz ya aziz ya zal jalali wal ikram Allah ka datar da jagoran mu hadimul khairmain sharifain ga abin da kake so kuma kai da shi ya Allah Allah ka yi rikuru da makarkadar kansa ya Allah ga abin da ke shine tsoronka da abin da ke gare ka da mataimakin sa ya Allah da rimansa da masu taimaka masa Allah ka zama mai gata gare su Allah ka saka musu da masu alkhairin sakayya ga hidimar da suke ma musulunci da musulmai dan rahamarka ya mai ba da kyautayi ya zal jalali wa ikram Allah ka dace dukkanin jagorin musulmai da abin da kake so kuma kai da shi ya Allah Allah ka gyara matasan mu ka tsare su da mazan mu da matan matasa mata Allah ka tsare mutuncin su Allah sanya mutu yin imani a cikin zukatan su ka kawata musu a cikin zukatan su ya Allah ka kyamata musu da kafirci da sabo Allah sanya su daga cikin shiryayyu ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah Allah ka karba mana kai ne mai amsa addu'a ya Allah ka muna tuba ya Allah kai mai tuba ga bayi ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين أهلا فضيلة الشيخ mahir ibn hamd al المعاقلي ya tsaya da wannan ba da ya muna wadda take jan hankalinmu dangane ƙauna ta juna da kuma ƙaunar Allah subhanahu wa abinda Allah ta'ala ya tsira sun kansa da shi alwadud wannan suna na alwadud suna ne mai girma daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah da kansa ya kira kansa da wannan suna kuma ya zama wajibi mai imani da wannan suna alwadud shine mai tsananin soyayya da ƙauna akan wani abu da ya shafe shi ita wannan ƙauna da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu kawunan mu Allah ne ya sanya mana ita da kansa Allah ne ya sanya ƙaunan nan ta zama cewa abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin zukatan bayi da haka Allah ta'ala ya ce wa huwal ghafurul wadud Allah mai gafara ne kuma mai ƙaunar bayansa ne Allah yana ƙaunar mu da alkhairinsa Allah yana ƙaunar mu da falalarsa da baiwarsa mu ma mu nemi wannan soyayya ta baiwar Allah subhanahu a tsakaninmu da shi da kuma kyautata ayyukanmu ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kaunace mu da abubuwan da suke tare da su ita wannan kauna da Allah ta'ala ce mu masa kuma mu mu bayansa Allah da ya take ki na mu'amala Allah yana son masu son Allah yana son masu kauna kansu Allah baya son mutane waɗanda suke kyamar junansu duk mutumin da kace son sa kace kaunarsa za ga alkhairi tare da shi ya maimaye ka kuma ya babu ka gaba daya sannan za ka ga wannan alkhairin yana maimaituwa a koda yaushe saboda ka nuna cewa kana da imani da sunan Allah subhanahu wa ta'ala alwadud kuma kana aiki da shi to wannan aikin da kake imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai zaɓe ka a cikin bayansa ya sanya maka alkhairi a cikin zuciyarka ya ba kwanciyar hankali da kuma nutsuwa a tare da kai Allah zai yaye maka damuwa da bakin ciki da kunci ya sauke maka duk abin da ke damunka ba don kuma saboda ka yi imani da Allah kuma ka mika wuya zuwa gare shi wannan yadda da kai da Allah shi kuma Allah ta'ala zai da kai da lilinta Allah ya san bayan san masu tsayayyar juna ibn qayyim Allah mai rahama yana cewa ka duba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kalmar alwadud ne wanda zai maka kyautayi bayan ƙaunar da yake maka ya kyautata maka akan wannan abin da kai masa in ban da Allah subhanahu wa ta'ala wa yake wannan shi yasa Allah ya haɗa wannan sunayen guda biyu al-ghafuru al-wadudu kamar laifi ya gafarta maka ya fi maka kurakuranka ya ji kanka ya ji ya tausaya ma al'amarin da ka tafi a kansa sannan kuma Allah ya soka in ba Allah ba yake wannan in ba Allah ba yake maka wannan ya hada maka sunaye masu tasiri guda biyu ka duba hikimar Allah al-ghafuru laifi kamar sannan ya gafarta maka kuma yake maka na soka wannan gafara ta Allah da kuma kauna da Allah ta'ala ke nuna mu bayansa al'amari ne mai girma al'amari ne wanda da ni da kai ba za mu iya mallakar wannan ba in bar tofikin Allah subhanahu wataala Allah ya so ka ya kaunace ka bayan kuma ka mai laifi ya yafe maka da ni da kai da mutum ya mana laifi cewa zan yi na yafe je ka amma ba zan manta ba amma Allah subhanahu wataala ba haka yake Allah in ka mai laifi zai kaunace ka kuma zai yafe maka ce je ka na yafe maka kuma ina son ka dan adam shi da ke na haƙura amma ba zan imanta ba to wannan ma'amalar ta bawa da bawa Allah subhanahu wa ta'ala ba irin cikin muna ba mu bayi mu muke da irin wannan tunanin mu muke da irin wannan gazawar idan ka cuce ni na rabu da kai ko da na yafe ma zan nuna kallon ka da abin ba lalle bane da kike kyauta in baka ba amma Allah ta'ala ba haka yake zai yafe maka shine al-ghafuru sannan kuma al-wadudu Allah ta'ala zai karbi wannan afuwar da ya maka kai ba ubangiji ba yake da wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai zai maka wannan gatar shi kaɗai zai baka wannan damar to da haka bayan Allah idan muka so junanmu Allah zai so mu sannan soyayyar Allah gare ka ita ta ga soyayyar ka a wajen mutane in kaga mutane na ƙaunar ka suna son ka ta yara alaƙa da san da Allah subhanahu wa ta'ala ne yake maka kamar yadda ka muna kudu ba cewa Umar bin Abdulaziz ya wuce ya wuce Amina a wajen aikin hajji wani yaro ce babansa yawa ba ina ganin dukkan alamun Allah na ƙaunar Umar bin Abdulaziz yace me yasa ka faɗa haka sai ka duba da ya zo wuce kowa ya tashi saboda ƙaunar da ake masa yace lallai ina ganin soyayyar Allah ce Allah ta'ala sanya mana mu ma a cikin zukatan muka so wannan bawa nasa to ga cikin karama ya kama mana hadisi idan Allah subhanahu wa ta'ala na san bayawansa da alkhairi zai kira Jibril a sama sai Allah ta'ala ce ma jibril bawa na wani ina kaunarsa Allah yana kaunar bawansa da aka ce Allah ta'ala ce ma jibril ga sakon kauna ta zuwa ga mutane sai a kira mala'ikun da suke cikin sama sai ce Allah yana gaya muku yana son wani da ku so shi bayan gamar sai Allah ta'ala ya sanya kuma jibril ya sanya wannan kauna din a cikin zukatan mutane gaba ki daya sai ka ga mutum kana kaunarsa baka san dalili ba kana son sa baka san dalili ba saboda yana kauna Allah kaunarsa ga Allah subhanahu wa ta gada mai da kai ma dole sai ka kaunace shi wannan kyauta ce daga Allah subhanahu wa da haka Allah alwadud ne Allah alwadud Allah ka kara mana kaunar mu junan mu da kuma soyayya gaba daya a ah, da shaykh dr mahir bin hamd al-mu'aykali yana gab karkare sallah ta wannan rana da ya jagorance mu mu kuma muke fatar Allah subhanahu wataala ya sada mu da alkhairin sa ko ina muke a madadin wannan tasha da ta sada mu da ku a daidai lokaci da kuma babban limami da ya jagorance mu da kuma ladanin mu muke fatar Allah subhanahu wataala ya gafarta mu ya mana rahama ina sake neman addu'a ga yan uwa musulmi Allah ya makaka na rasuwa mahaifin mahaifiyata a wannan sati da muke ciki da ya wuce yan uwa su da addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata ya mai rahama su ma gaba ɗaya da sauran mamatan da suka mutu duk Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana rahama gaba ɗaya mu da muke raye da sauran iyayenmu da suke raye duk Allah ta'ala ya gafarta mana ta sanya aljanna fi dautar zama makomar mu anan muka kawo karshen wannan shiri muke cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله